Shugaban tace fulafulai na jihar Kano, Ismail na Abba Afa Kallahu, ya kama sarkin waka Naziru M. Ahmad bisa zarginsa na sakin wata waka wanda ba a tantance shi ba. Wakan ya sake ta ne tun bayan shekara uku. Kwanakin baya dai an lissafa sunayen mawaka wadda shi Afa Kallahu ke farauta. Sarkin waka yana cikin mawakan, amma shi Afa Kallahu ya karyata wannan magana. jarumai da dama suna allah wadai da kama sarkin wakan inda mustapha na baraska ya bayyana cewa zalunci ne kama sarkin wakan hakanan ma shi nuhu abdullahi cewa yayi yanzu jarumi ba zai iya nuna sa na siyasa ba a jihar kano alamu ya nuna dai idan kai jarumi magoyin bayan kwankwasiya ne za a iya kama ka an kama sadiq zazzabi mawakin kwankwasiya ne hakanan ma an kama darekta sanusi oscar foto. shi ma magoyin bayan kwankwasiya ne haka ma an kama shi mai shirya fina-finai nan sani rambo shi ma magoyin kwankwasiya ne haka nan ma yanzu aka kama sarkin waka naziru yan ahmad shi ma magoyin bayan kwankwasiya ne